هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يسمعون الله ne kaɗai wanda ya sanya muku dare domin ku huta a cikinsa daga zirga-zirga daga jiya kuma ya saka muku yini mai haske domin ku yi aikin da zai janyo muku amfani a rayuwarku a cikinsa. Lalle a cikin yin haka akwai dalilai bayyanannu ga mutane masu ji, ji na izina da karɓar gaskiya.